بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى دعانا فسكوكم أولا يمشي مثالا البركة يمشينا الصبر yammacin da yake shine goma sha uku ga watan sha'ban a wannan shekarar ta alif ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da ashirin da biyu ga watan shida watan yuni shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya alhamdulillah mahaɗa wannan masallaci ne da ke nan kwakwar da cikin garin mina domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka littafin iziya wanda yake wannan shine darasinmu na arba'in a cikin wannan littafi alhamdulillah rabbil alamin a yau za mu tashi babi na hudu a cikin baji goma sha ɗaya da ke wannan littafin idan ba manta ba mai littafin izziya ya faɗa kan a farkon mukaddima ya ce littafin izziya yana da babi goma sha ɗaya ne bincike kuma ya nuna ƙarƙashin kowanne babi a cikin fasali wani babin ya zama yana da fasali da yawa wani babin ya zama kuma bai da fasali da yawa babin da muka kammala shine wabi na uku da yi magana akan zakka fasali da ke cikinsa guda shida ne wanda yake fasalin da muka karanta a babu tahara suna da yawa sun kara shida haka nawa muka karanta a babu sala yau za mu tashi babi na hudu shi babi na hudu yana magana ne kan abin da ya shafi azumi shi kuma a cikin shi ma fasali guda ɗaya ne abin da ya shafi azumi da malam ya ware mishi babi mai zaman kansa domin bayanin abin da ya saba kanar kunce-kuncen azumi a kan gani malam ya ce albabun rabi'u fi sau babi na hudu babu ne da zai magana akan azumi in aka ce sau abin da bakin larabci yana nufin al-imsak mutlaq al-imsak kamewa kowace iri ce isa ta ce inni nazartu lirahmani sawman wa lan ukallima al-yawma insiya tana azumin magana kenan aka yace inni nazartu lirahmani sawman nayi ma Allah alwashin yin azumi da lafazin sawman fa lan ukallima al-yawma in siya yau ba zan yi magana da kowa ba kuma gane azumin nata shine na rashin magana ba wai na ba za ta ci abinci da rana ba ba kuma za ta sha abin sha ba shi ya kira da al-insaf kenan gundarin bakin larabci amma a shar'ance idan aka ce azumi shine abin da malamin faɗa وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا بنية التقرب إلى الله تعالى من غير في غير زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد. هنا أظن أي كرة أزمي كما يتبين azumi ya tabbatu a shar'anci ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مساكين ومسكين مساكين مجموعا وليس منونا wa laysa munawwana shafi ga rahimu Allah azza wa jalla ai waɗannan ayyuka sun tabbatar da hukuncin abin da ya shafi tabbatuwar azumi a shar'anci idan aka zo kan maganar hukuncinsa kuma azumi hukunci idan aka ce hukunci shi ne ɗayan abubuwa guda biyar duk abin da aka ce ne hukuncinsa ana nufin kowanne abu wajibi ne ko haramun ne ko mustahabi ne ko makaruhi ne ko kuma halatti ne idan aka zo azumi na watan ramadan azumin watan ramadan hukuncinsa wajibi ne ɗaya kenan koriya akan wajibi kuma rukuni ne ma daga cikin rukunan addinin musulunci duk abin da aka ce rukuni ne shi ne daga cikin shika-shika addinin musulunci to wajibcinsa ya ɗara sauran kowane irin wajibi cewar shi azumi na watan ramadan wajibi ne ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan to faman shahida minkum shahra فليصوموا فليصوموا هذا وان اللام لام الامر اذا سي يعزم الشيء امرني الاصل في الامر يفيد الوجوب فاذن هذا واجب فلما تبون عير يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب بمعنى فرض او وجب تامكم ان ازمي كما يجعل اكا وجب تام وقتا لسكا زكا سنقوم نسير شو شو كان هذا شو شو الدين المسلمين ya tabbata a hadisin Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar da yake cewa manzo ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bunye